Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkan kuɗi. Na san har yanzu mutane ba su gama bambance tsakanin almajirci da bara ba. Abin da ake nufi da almajirci ka kawo ɗanka neman ilimin alkur'ani zuwa wurin wani malami. To, ka kawo ɗanka wurin wani malami, amma baka bar masa abincin da zai ci ba, baka bar masa tufar da zai sa ba. To, dole ne zai tafi wani gida ya ce allazi wahidin to idan ya ce allazi wahidin din nan dan a bashi wani abu to ya zama ya je bara idan kuma ka kawo shi da abinci da komai da komai nasa a gurin malaminsa baya zuwa yayi wannan baya zuwa neman abinci to kar wanda ba wanda ya isa izage shi almajirci ka kai shi domin ya nemi ilimin alkur'ani amma muddin ya je wani gida neman abinci ya ce allazi wahidin a sauran mutane ya kama alabaku mu samu iya ko dan da to bara wannan ne bambanci